Afirka a mako. Bismillahirrahmanirrahim Rahim jama'a masu ware Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a mako. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman batutuwa da suka danganci kasashen nahiyar Afirka. Inda a yau ma da Allah za mu duba wasu daga cikin waɗannan batutuwa domin yi muku bita a kansu. su. inda za mu laika tarayyar najeriya jamhuriyar nijar ƙasar uganda gwargwadon yadda lokaci ya ba mu hali ta fatan dai za a kasance tare da mu a cikin shirin. To madalla bari mu fara shirin namu daga kasar Uganda, inda ranar Lahadin da ta gabata ce dai jami'an tsaron ƙasar suka kame Dr. Kiza Biseji, ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa a ƙasar ta Uganda, a zaben da za a gudanar a kasar inda zai kara da shugaba yuri museveni wanda ya kwashe tsawon shekaru talatin a jere yana mulki a kasar ta uganda jami'an tsaron na gwamnatin kasar uganda dai sun lakaɗa ma madugun adawar ɗan karen duka tare da magoya bayansa a lokacin da suke gudanar da wani rali a cikin birnin kampala a cikin jerin gwano na dubban motoci sun kuma tsare shi na tsawon sa'o'i jami'an tsaron dai sun ce sun ɗauki wannan matakin ne akan jagoran 'yan adawar saboda ya tsare hanyoyi a cikin babban birnin na kampala da wuya ka ji ga wasu sun fi mu ga mulkin kai an kakkarba a afirka kaɗan mu kaɗan saba kowa da abin da ya na waɗansu abin har ya zo ba da ja masu jar wahala da shi ba laberiya ya koni na ganta su ne faruko suka yayanta da ta dauna wayar rike To a can tarayyar Najeriya kuwa batun kwarar wasu manyan ma'aikatan gwamnati a cikin wannan mako shine fi ɗaukar hankali inda shegun ademi kakakin ministan watsa labarai alhaji lai muhammad ya fara fitar da wata sanarwa a ranar litinin ta gabata wadda ke cewa an kori shugabannin gidan talabijin na gwamnatin tarayya nta da kuma Federal Radio Corporation of Nigeria FRCN da muryar tarayyar Najeriya da kamfanin dillancin labarai na ƙasar NAN ko kuma NAN da hukumar sa-ido a kan kafafen watsa labarai na ƙasar da kuma hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa wato NOA. Daga bisani kuma wata sanarwa da ta fito daga fadar shugaban tarayyar Najeriya ɗin wadda ta sanar da korar shugabannin wasu ma'aikatu ashirin na daban. wadda ita ce sanarwa ta ƙarshe dangane da wannan batu a kan wannan batu malam awal musa rafsanjani ɗaya daga cikin jagoran ƙungiyar farar hula a tarayyar najeriya ya bayyana mana yadda yake kallon wannan lamari ya bayyana ma abokin aikinmu hassan barka yadda yake kallon wannan lamari damacin farko dai ana ta sauraron gwamnati da ta hau ta sauke waɗannan jami'ai waɗanda su ne suka taka rawa wajen taimaka don da arzikin kasa da kuma tuncin kasa da kimiyyar kasa tare da tsohon shugaban kasa wanda ya ce sai in ranto ba a sallame su ba sai yanzu aka sallame su saboda waɗannan mutanen suna ɗaya daga cikin mutanen da suka ci amana kasa. salamar su waɗannan mutanen ko kuma in ce kwarar da aka yi musu wani irin tasiri ne zai yi hakan ga ga ci gaban da ake bukata haka waɗannan fannoni ne. to za a samu gyara a sa mutane masu adalci mutane kwararru waɗanda yake bayan propaganda ba za a samu adadin mutane waɗanda za su iya kawo jagoranci canji da kuma da idar sabon kwamiti don a tabbatar da kawo canji a ƙasa. To kamar mun ga daga cikin waɗanda wannan batu ya shafa har da wasu shugabannin gidajen talabijin na gwamnati su kuma kamar ta wani fanni ne shi kuma wannan abin haka ya shafe su ne. An su ke ma farkon waɗanda aka rinda sauraro gwamnati ta sallama kamar misali daraktan NTA wanda ya takarawa wajen tsakancin zaben shugaban kasa da kuma propaganda da aka rinda yi na karya da wanda ita za su da gaskiya akan yadda aka rinda tafi da harkar tafiyar da zaɓe da kuma campaign. bayanan da muka samu hakan ga suna cewa akasarin mutanen da aka kura din kamar na tsofar gwamnatin gurlok Jonathan ne hakan kamar baya nufin cewa ko wani bita da kullum siyasa ne. a'a ba magana siyasa ai da mun ah, kowane shugaban kasa ina da damar da zai kafa waɗanda ke da sha ya amince da su don su taimake shi su tafi da jagorancin ƙasa a bagadar siyasa ce da wannan tun da harkar yawanci a gidan rediyo da talabishin ne da kuma sauran watsa labarai ana buƙatar adalan mutane mutane masu nagarta da kimiyya da mutunci wanda za su kare hakkin ƙasa da ya su kare rage ƙasa da shi. To a jamhuriyar Nijar kuwa batun bayar da shaida a kan masu zaɓe ba tare da takardu ba wanda hukumar zaɓen ƙasar ta amince da shi matuƙar da 'yan amince da su 'yan ƙasa ne yana daga cikin abin da ke ci gaba da ɗaukar hankula yayin da su kuma 'yan adawa a ƙasar suka yi watsi da wannan batu inda suke zargin cewa wani sabon salo ne na magudi aka bullo da shi a ƙasar a hukumance. Malam Mustapha Kadi masani akan harkokin siyasa kuma ɗan ƙungiyar farar hula a jamhuriyar Nijar ɗin ya bayyana mu abokin aikin mu Aminu Abdu mahangarsa akan wannan lamari. Al'amarin can Lahadi wannan hukuma mai kula da harkokin zaɓe, tsare-tsaren zaɓe ta yi kira ga babban muhawara inda duka mamba na wannan hukuma wadda ake ce masu wajen mutum ya ɗari ya kamata su haɗu domin a kan zamiyo bisa ga wata tambaya da shi shugaban gwamnati prime minister ya aika ma wata hukuma mai kulawa da tsare-tsaren zaɓe na ƙananan hukumomi wanda ake ce ma conseil d'etat to wannan hukuma da yake tana kula da da shari'a iri-iri sai ta ce lalle lalle eh, a ganinta in aka dibi kawar dokoki na ƙasa tana iya yiwa a karɓi zaɓe ta hanyar shaida da wannan wasiƙa ta zo prime minista sai prime minista shi ma ya aika ma wannan hukuma ita ko hukuma ta yi kira ga al'ummata na su zo su canza miyo a kansa to nan dai lokacin da aka soma muhawara abin da ya zan cece kuce mafi yawa dan mu hawa mu wanda ake ce ma Michael Zodi kuma shi ne kawa mai rubutu rapporteur na wannan kungiya shi ma ya fita to kenan duk dai waɗanda ba su amince ba mafi yawan su duk suka jaye suka ce to su sun bar wuri nan dai aka samu sauran suka canza miyo kan maganar kuma sun ka yi zaɓe har an ka samu wajen ƙuri'a wajen talatin da da 'yan kai waɗanda suka ce su sun amince ma wannan zaɓe. To yanzu abin da ya haihu daga baya shine 'yan adawa da dama sun hito sun ce su ba su amince ba. A cikin wannan mako ne, shugaban ƙasar Somaliya ya bayyana cewa mayakan Boko Haram suna samun horo daga hannun takwarorinsu na a shabab a Somaliya. Kafin daga bisani su nufi Najeriya da sauran ƙasashen da suke kai hare-hare. Wanda kuma masana akan harkokin tsaro suna kallon wannan furci da buskoki daban-daban. Dr. Bawa Abdullahi Wase, masani akan harkokin tsaro a Najeriya, ya bayyana wa sashen Hausa mahangarsa akan hakan. faɗi wannan ba abin mamaki ba ne idan muka ɗauki irin tsawon lokaci da maganar rasu waɗannan 'yan tashin tashina suka soma ba a dakile abin ba a lokacin da ya kamata a yi kuma da yake fitina ne na duniya gaba ɗaya ake sawa da sunaye iri-iri an fara a waɗancan zamani da yawa a ce mujahidin a bar zancen mujahidin a ce alwane ne a bar wane ne to kaga zai iya yiwuwa cewa tun da yake sun daɗe haka da kaɗan da kaɗan za su samu gudumawa daga gurin su waɗancan wanda su ma suna da nasu korafi su haɗa kai su ba su kuɗi je gurin su kuma iyayen gijinsu wasu ƙasashen turawa su ma suke so su haddasa waɗannan fitinun domin su samu biyar bukata na mulki daga farin farko babu wannan alaƙa tsakankanin 'yan boko haram da alshabab amma da yake abin ya ɗauki lokaci mai tsayi babu mamaki idan aka waye gari aka ga cewa don daɗewar da ya yi yanzu muna shekara na bakwai kenan to daga baya alaƙa fito daga wannan ɓangaren na biyu kuma idan muka yi la'akari da cewa shi karan kan shugaban kasan Somalia na yanzu in ka kula bai dai samun mulkin ba da ba shi ne shugaban Somalia ba a lokacin da zancen Boko Haram ya fara a ranar tara ga watan bakwai na alif dubu biyu da tara a Najeriya yanzu ina zancen Boko Haram Boko Haram a ita ce waɗanda wadda da aka ce tana ɓace gari tana kafa tuta tana canja mata suna tana sa musu sababbi yanzu babu wannan gari ko ɗaya daga cikinsu abin da ya rage kawai shine waɗanda ke tada bama-bamai ke kula kullawa a jikin 'ya'yan mutane da da suka kakkama ake gani ko sun mutu kakkashe iyayensu sun sa sa kungurumin daji ba san gaban su da bayan su ba suna zuwa suna yin wannan barna shi gurin da suke kera waɗannan ma improvised explosive device ai kusan gaba ɗaya an riga an gama da wannan gurin. A can ƙasar kamar kuwa a ranar ɗaya ga wannan wata ne aka gudanar da tarukan ranar matasa da ake gudanarwa a kasar a kowace shekara a karo na hamsin da rahoton muwada alhaji daga birnin yawunde yana dauke da karin bayani kowane zagayowar ranar goma sha daya na watan fabrairu ake gudanar da wannan biki wannan karo shine na cikon shekaru hamsin na bikin 'yan matasa a jajibirin wannan biki shugaban kasa na yin jawabi zuwa ga 'yan matasa ga dai wasu abubuwa da ya tofa yayin jawabin tasa avec plus de tsare-tsare da muka aza za su ci gaba wanda shi zai sa matasa cin moriyar garaɓasa. A cikin wannan shirye-shirye na ware makudan kudade da yawan ya kai sefa miliyar ɗari da biyu. Wannan shi zai kawo sauki wajen hanyoyin samar ma matasa abin dogaro da kai. Ta ɓangaren Dakaru shugaban ya tofa kamar haka. Kishin ƙasa na zuciyansu wanda ma har ya kai su ga dagirewa sama da ƙoƙarinsu ba su bi kafan sauran matasa ba sai dai wasu daga cikinsu suna gudun aiki amma ta baya suna karɓan albashi wannan ba irin misali da za a yi koyi da shi ba ne shugaban ƙasa ya ƙara da cewa ku zame manoma waɗanda kamaru ke bukata sana'a ce kyakkyawa da ake samu wanda shine arziki na halaliya da misalin karfe goma aka fara fareti dubun dubatan 'yan makaranta sun yi jeri sun shige gaban ministan matasa da sauran jami'an gwamnati na zanta da wani matashi na tambaye shi wai me ya rike cikin jawabin shugaban kasa na jajibirin wannan biki sunana abubakar amadu abin da na rike a jawabin shugaban kasa shine ta sakam yana su Dangane da barkalar da ake ciki a kasar Libya kuwa, bangarorin siyasa sun cimma matsaya a kan batun kafa gwamnatin da za ta hada dukkanin bangarori a kasar da suka hada 'yan siyasa da kuma kabilu har ma da wasu daga cikin 'yan tawaye da suke dauke da makamai, yayin da wasu ƙungiyoyi musamman waɗanda suke da alaƙa da ISIS ko alƙa'ida ba su amince da hakan ba. a kan wannan yunkuri na siyasa a libya mun ji ta bakin malam mamman sani adamu masani akan harkokin siyasar kasashen afirka daga birnin yamai na jamhuriyar nijar ga dai karin hasken da ya yi samun cinsu da zaman lafiya a libya da zai wuya wata. ganin yadda yunkurin da aka yi na kifar da Fanal Kadafi an yi shi ne ba tare da an jingina bisa wani alkibla ba sosai illa wato an samu bangarori daban-daban wanda ba su da alaka da juna su ne aka hada karkashin jagorancin kawantan nan na neto suka auka ma kasar libya to shi yasa da aka samu nasarar kifar da mulkin aka halaka gaban kasar sosai ba a samu kwanciyar hankali ba wannan shi har yanzu babu wata hukuma wadda take biya a indiya akwai hukuma ta tobruk akwai ta tripoli kuma yayin da kuduncin na libya yake kamar zaman kansa wato kuskuren an yi shi ne saboda an maimaita abin da aka yi ma iraki wato an rusa rundunar da take in kasar wato rundunar ta kasar ta janar kadafi wato rundunar ta kasar libya lokacin da aka rosa ta sai aka samu rundunoni kowane yana da jagorancin kansa to da wuya cikin kasar da babu hukuma a ce an samu sasantawa kuma an samu wato jami'an tsaro wanda za su bi uh, umarni kasan kasashen laraba suna da wani matsala wanda na rashin wato fahimtar juna ko kuma na gazawar Gana tune amur musa shi ne ya ba da kai ya ba da goyon baya aka auka ma kasar libya wanda daga baya ya ce yarjejeniyar da ya ce ya yarda da ita ta haɗa da haddar kisan da shugaban kasan ba sannan an yi wani abu ne tare da haɗin gwiwa na ƙasashen larabawa To jama'a lokacin da muke da shi dai ya kawo jiki a nan za mu dakata sai Allah kai mu mako na gaba za a ji mu ɗauke da wani jigon. Kafin wani lokacin a madadin wa'anda suka dafa wajen haɗa sautin shirin har kammala a fefe musamman Malam Zamani. ni abdullahi salihu katsina da na shirya na gabatar ke muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kan ka ji faɗa yau ya tashi wasu baƙi ne ke kawo shi don sun ga haƙiƙan sun tashi haɗa kan musu ke daɗa kishin shi komai kuwa sayi su bace shi da waɗansu suke haɗa magwiwa afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke ja